Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri a yau Alhamis tara ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakatare janar na Majalisar dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa tilas a kawo ƙarshen mamiyar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin dakile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsoffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako da 'yan taliban suka karfe su an tuhumi wani mutumin california da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin amurka brett kabina kanin labaran kenan kwalejin ƙwararru na yammacin afirka sun bude taron kwana uku a garin maiduguri don tattauna koma bayan da cutar covid-19 ta haifar da kuma matsalar ciwon taɓin hankali da ake fama da shi a shiyar da ƙwararru ke bayyana cewa an mutum ko da ya warke na gaban jikinsa da ya ji ciwo amma yana bibiyan ta'addanci da ya fuskanta a zuciyarsa zai daɗe bai koma cikin hayyacinsa ba so ɗaya daga cikin matsaloli da muke fuskanta kenan kafin faruwan wannan ta'addancin gaskiya ba kasafai bane muke ganin su a cikin mutane masu zuwa asibiti muna kuma da rahoto kan yunkurin majalisar sarakunan gargajiyar jihar Niger na shawo kan matsalar barace-baracen almajirai masu karatun allo to dama shi babban makasudin gyara da zai faru a cikin harkan karatun alkur'ani wato tsangaya kenan su ne sarakuna dama aikin su ne sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin gudunmuwar da mata a jamhuriyar Nijar ke bada wajen shawo kan cin zarafin su a yanayin tashin hankali amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa tilas ne a kawo ƙarshen mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya lambarin da ka iya jefa a ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya antonio guterres ya wa 'yan jarida dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya amma kafin hakan ya samu ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don kawo daidaito a kasuwannin abinci da makamashi a duniya domin rage hawa farashin kayayyaki kuma akwai buƙatar samar da kuɗaɗe da za su taimaka wa ƙasashe matalauta da al'ummomin da bala'in ya shafa. Babban sakataren ya shiga tattaunawa ta bayan fage wajen ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar da za ta ba damar fitar da abinci da Ukraine ke samarwa ta hanyar tekun Baharum cikin aminci da tsaro. da kuma fitar da abinci da takin rasha zuwa kasuwannin duniya ba tare da cikas ba. Jiya Laraba Anthony General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da kwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gilla baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa. waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Ubaldi, inji ji Galan, amma ma'aikatar shari'a za ta iya amfani da ƙwarewarta da 'yancinta don tantance abin da ya faru da kuma ba da shawara zuwa gaba. Harin na ranar 24 ga watan Mayu a makarantar firamare ta Rob da ke Ubaldi a jihar Texas ya yi sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu tare da raunata wasu da dama. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a makaranta a Amurka cikin kusan shekaru goma. Galan ya yi magana kafin ya gana tare da mambobin tawagar da ke gudanar da mahimman bitar abin da ya faru na martanin 'yan sanda game da harbin kan mai uwa da wabi. Yayin da 'yan kasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsoffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako, inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi shine tsohon babban jami'in da ya koma kasar mutuncin mutum yana cikin kasarsa ina jin daɗi da alfahari a ƙasata in ji wardak tare da jami'an taliban guda biyu a gefensa bayan da ya sauka jiya laraba a filin jirgin saman kabul daga cikin tsoffin jami'an da suka koma kasar ta afghanistan cikin kwanaki goma da suka gabata akwai tsohon mataimakin ministan sufuri daraktan kamfanin wutar lantarki na gwamnati jami'in hukumar tsaron kasar har ma da kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar wanda ya shafa shekaru yana kiran taliban makiyan afghanistan a lokacin da yake ba da bayanan mutanen da taliban take kashewa To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan Bari mu bude taskar rahotannin namu da taron kwana uku da kwalejin ƙwararru na yammacin Afirka suka bude a garin Maiduguri don tattauna koma bayan da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar ciwon taɓin hankali da ake fama da shi a shiyar da kwararru ke bayyana cewa tashe-tashen hankali ke haifarwa kamar yadda wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda biyu ya labarta mana. Kwalejin kwararru likitoci na yammacin Afirka sun buɗe wani taron kwanaki uku a garin Maiduguri don tattauna irin matsalar da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar tabin hankali a wannan shiya. An dai samu karuwar masu tabin hankali sakamakon irin rigimun da aka yi fama da shi shekaru goma sha uku da ya gabata wanda wannan kwaleji na yammacin Afirka ta kira wannan taro Da magance illar ta'addanci ta haifar lafiyar hankalin jama'a. Wannan taro ya samu halartar manyan likitoci daga nan gidan Najeriya da kuma kasashen ƙetare. Wannan shugaban asibitin masu fama da tabin taɓin hankali Profesor Ibrahim Wakawa ya yi karin haske game da wannan taro kamar haka. Akwai matsaloli da mutane da ba ma ba kasafai bane muke lura da su. Alal misali akwai abin da ake ce post traumatic stress disorder. Akwai kuma abin da ake ce depression. Post traumatic stress disorder ne kamar abin da ya ma zuciyan karauni ka daɗi kana bibiyan shi a cikin zuciya. So ka ga an mutum ko da ya warke na gaban jikinsa da ya ji ciwo amma yana bibiyan ta'addanci da ya fuskanta a zuciyarsa zai daɗe bai koma cikin hayyacinsa ba. So ɗaya daga cikin matsaloli da muke fuskanta wata kenan kafin faruwan wannan ta'addancin gaskiya ba kasafai bane muke ganin su a cikin mutane masu zuwa asibiti ana sannan na biyu alal misali mutum ya rasa iyalansa ya rasa komai da yake da shi ba kasafai bane mutum zai dawo cikin hayyacinsa duka wayannan wasu damumuwa ne da muke gani a cikin jama'a da wannan kwas din insha Allah aka kammala za mu koyi yadda za mu shawo kansu sannan kuma za mu ga matakai da za mu ɗauka da za mu ba ma gwamnati shawara yadda za a shawo kansu ko da sun taso nan gaba ko za mu iya sanin adadin cikin mutane ne suke rajista suna irin wannan matsala halin yanzu a wannan shiya? Na'am, a wannan shiya daga dubu biyu da goma sha tara zuwa yanzu dubu biyu da ishirin da biyu mun ga mutane kusan dubu goma sha uku da dari uku ko fiye da haka ma domin wannan rekod din na baka zuwa Disamba 2021 ne. Ana ganin zuwa yanzu zai fi fiye da haka. Kafin wannan ta'addanci ta Boko Haram ta yi kamari muna samun mutane daga kasashen makwabta kamar Nijar, Chad da Kamaru kamaru har wayansu ma daga central africa kai har gabon muna samun marasa lafiya amma gaskiya yanzu zuwan su ba kamar na da bane yanzu dai da aka samu da ci gaba a bangaren tsaro muna samun mutane daga niger da chad ba mu fara ganin su har yanzu daga cameroon da kuma central africa da gabon ba shi ma professor muhammad arab alhaji shine shugaban asibitoci na jihar bondo ga kuma abin da ke cewa wajen taron to za su zo a yi bayani abubuwan da muka gani kwanakin ba shekaru goma sha uku a borno nan mun san ya ta raba mutane da dan dama so a wannan taruwa za a bayyana mana abubuwan da ya kamata mu yi kuma mu tabbata cewa zai taimaka ma jama'a yadda kuma likitoci da kuma nurse nurse da sauran mutane so wanda zai za su suka lura da wannan mutanen da wanda suka tabu da ko ciwon kokolowa ko kuwa ciwon da ya ya taba irin rashi da mutane suka yi samu da su shi ma Dr. Sadiq wajen Bandar na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro ga kuma abin da ke cewa kowa da kaga wannan abin ya faru da shi wato abubuwa ne ne ya zama sai mutum ya samu yadda zai zai lura da kansa so za ka ga muna bayar da kokarin mu ga cewa duk abin da za mu yi musu mu ga mun rage musu nauyin wannan wahala so wato ki ciwon hankali wannan ba wani abu ne wanda wani ne yake damun su a kowa ya zai iya kama shi za a kwashe kwanaki uku na sanin irin girman matsaloli jama'a ke ba da shi sakamakon tashe-tashen wannan hankula don kuma hanyar da za a bi don magance irin wannan matsala haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka Brett Kabina. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski mai shekaru 26 da haihuwa a kusa da gidan kabina da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland kusa da Washington DC. A cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan kabina suka hango Roski bayan da ya isa a motar tasi. Daga nan Roski ya kira ma'aikatan gaggawa ya gaya musu cewa yana tunanin kashe kansa kuma yana tunanin kashe kabina yana cikin yin wayar da ma'aikatan a lokacin da aka kama shi. Takardun kotun sun ce Roski yana ɗauke da akwati da jaka da ke ɗauke da bindiga, alburusai, wuka da sauran wasu kayayyaki. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi jiya laraba cewa haɗarin kamuwa da cutar ƙyan dabbiri a cikin ƙasashe da ba taɓa samu ba gaskiya ne inda ta tabbatar da kamuwa da cutar fiye da dubu ɗaya a irin waɗannan ƙasashe. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya bata ba da shawarar yin allurar rigakafin kwayar cutar ba ya kuma ƙara da cewa ba samu rahoton mace-mace ba sakamakon barkewar cutar. Tedros ya shaida wa taron manema labarai cewa haɗarin kamuwa da cutar dabbiri a cikin ƙasashen da ba taɓa samu ba gaskiya ne. Cutar da ake ɗauka daga jikin dabbobi zuwa mutane ko mutane zuwa dabbobi tana yaɗuwa a cikin mutane a cikin ƙasashe tara na Afirka. Amma an ba da rahoton bullar cutar a cikin watan da ya gabata a wasu ƙasashe, kasari a Turai, musamman a Birtaniya, Spaniya da Portugal. Tedros ya ce, Fiye da mutane dubu ɗaya ne da aka tabbatar sun kamu da cutar yan dabbiri yanzu an kai rahotonsu ga WHO daga ƙasashe 29 da ba su da cutar. Labaran duniya kenan kuka saurara da Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. To bari kuma mu taɓo batun almajiranci a Najeriya da ya jima yana ɗauka hankalin al'umma sakamakon gararamba da almajirai ke yi kan tituna suna bara da ke zama da hatsari ga rayuwarsu. Lamarin da ya sa Majalisar Sarakunan Gargajiya ta Jihar Niger kokarin haɗa hannu da malaman tsangaya domin shawo kan matsalar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mustapha nasiru batsari ya haɗa mana majalisar sarakunan gargajiya a jihar niger nigeria ta sha alwashin haɗa hannu da malaman tsangaya domin shawo kan matsalar yawon barace-barace daga yara ƙanana da ke makarantun allo a jihar. Wannan matsala dai ta daɗe da zama ƙarfen ƙafa da shugabanni suka yi ta ƙoƙarin shawo kanta a yankin arewacin Najeriya a wata ganawa ta musamman a tsakanin sarakunan gargajiya na jihar Niger da kuma ƙungiyar malaman makarantun tsangaya a jihar Niger sun ci ko shakka babu akwai bambanci a tsakanin almajiranci da kuma yawon bara. Shugaban Majalisar Sarakunan Jihar Niger, Esunufi Alhaji Yahaya Abubakar ya ce samun wannan kungiya zai taimaka matuƙa wajen magance matsalar yawon baran mai matukar zubar da kima ta yankin arewacin Najeriya. Addinin musulunci ya yarda da almajirinci amma addinin musulunci bai yarda da baranci ba. Ya ya zama mana kaman abu al'ada. ba eh, ya samu ɗa ko ya yaya da ce na so ya je samu ilimi da suke shi daga nesa je wani guri shinsa shinsa mil dubai da mishi ba. Shugaban kungiyar makarantun tsangayar a jihar Niger ambasada Abubakar Sadiq mai turari ya ci fatar su samun gyara a cikin waɗannan makarantu na tsangaya to dama shi babban makasudin gyara da zai faru a cikin harkar karatun alkur'ani wato tsangaya kenan su ne sarakuna dama aikinsu ne mu ga tsarin da muka kawo na farko a kiyaye mutuncin malaman karatun tsangaya na biyu mu gane su wane ne almajirai su wane ne ba almajirai ba ta hanyar tantance su wai almajirai a jihar Niger. To shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdulsalam Abubakar ya bayyana bukatar ganin ana ɗaukar nauyi na yaran da ake kaiwa a makarantun allon. Idan an kawo yaro makaranta, iyayen yaro da suka kawo shi makaranta dole ne su kawo wani gudunmawa da wanda malam ana so malam ya zauna ya karanta. domin malam shi ma fa yana da iyali yana kuma da nauyi da ke kansa a sabili da haka in ana so malam ya zauna ya karanta da yara dole ne kamar yadda ake ba da albashi na an ɗauki mutum aiki dole ne iyaye su samu abin da za su ba malam wanda zai gyara kanshi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya menene daɗin duniya ku gane wani abu aƙidunmu ko ko al'adunmu na nan ba ƙaramin kumiya ba ne ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali wani sai ga inda ma mutuwa ya kamun a ce ga abin da ya same shi masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin ya karbi bakuncin shugabar kungiyar kare hakkin mata kuma 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar na na Jubi Haruna Mati domin nazarin rawar da mata za su iya takawa a jamhuriyar Nijar. a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta assasa fyaɗe a duk faɗin ƙasar. Madam Nana ta fara bayani kan tasirin amfani da mata a fagen daga lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Zan gaya muku amfani da mace a cikin yanayi na yaƙi. Amfanin yana da ma'ana biyu. Ma'ana ta farko ana iya yi alal misali don a wulaƙantar da mazan da ke gurin. su gane cewa ga irin mutanen da suke aiki tare da su ko ba ga irin mutanen da nake son cewa za su za su tunkara a cikin yakin sannan manufa ta biyu wani abu ne wanda eh, eh, suke so su nuna ma su matan ya zama dole ne koko su ga gwada ma duniya muke iko koko mun ci ku yaki koko an yi kaza an yi kaza duk wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi lissahi da shi to al misali abin da ya faru a yankin talabiri ko da yake har yanzu dai sai dai mu yi muku aiki da abin da jaridu koko abin da irin masu bincike suka gai yadda rahotanni suka gai amma gaskiya abin ya wuce haka nan saboda eh, yanda eh, su suka ba da labari bangaren a ce su wa'anda aka auka ma da su kuma wanda aka tunguma da da zancen kusan abin ya ya sha bamban amma a dunkule mu abin da muka rike a matsayin mu na kungiyoyi ya auku ba daidai ba ne dole a yaƙi kuma dole a kan abin kuma dole a ɗauki mataki insha Allah. Um, uh, mai saurare watakila idan ya shi irin yanayin da matan da aka yi fyaɗe ke faɗawa cikinsa na damuwa ɗin watakila za a yi fahimtar ainihin Um, tsanani ko kuma munin wannan al'amari wannan ɗabi'a ta fyaɗe um, kamar waɗanne irin cikin wani yanayi ne za a iya cewa irin waɗannan mata ke faɗa hasbunallah eh, zan ba ku wani labari in magana faɗi eh, kuke magana akai ni na tunan al'amarin faɗi wanda ya girgiza ni a rayuwa ya ya riske ni ne a maraɗi wani lokaci wanda mu take tallafa ma mata da ƙananan yara dangance da irin yanayi na rayuwa ko ma abin da suka shiga wata mata ta taɓa tunkaro ne a matsayinta na mahaifiya wadda ta mallaka ma ɗiyarta ne uwarta kenan yarinyar tana zama gidan kakarta ne lokacin da mahaifiyarta ta samu aure sai ta hita daga mara ta ji Najeriya ta yi armi to ke kaka sai kika yi amfani da yarinyar wurin bangaren sana'o'i da ake wannan talatala da muke sun da al'ada ne mu a wurin mu maradi ke kaka sai kika yi amfani da wannan yarinyar da sauransu to wurin wannan tallan yarinyar mangwara take saidawa kuma an sani a maraɗi da mu yan mata za su tahiya su siyo mangwaro su azo a kai su taho to da aka da cikin wannan eh, eh, abin ne Eh, me nake so in ce yaran wasu suka tare su ita har Allah ma sa eh, kadara ta sa aka cabke ta da sauransu mm, su suka yi mata fade yanzu da suka yi mata fade haka aka samo ta kamar daga inda suka yi mata fade zuwa inda aka samo ita yarinyar kusan kilo sha daya sanda da aka yi bincike da sauransu eh, kilometer sha daya suka yi suka yadda ta kuma wani wuri ne wanda suka gyara suka yi bukka yara ne kanana su ma suke aikin to haka dai haka dai dan kama wannan da zancen ya zo Eh, ga kunnan mahaifiyarta sai ta ɗauko mata takanas ta zo nan gidan kaka ta ce a ah, ita sai ta kai ƙara kakar da aka yi wadda take jiya yarinya ita ta aza mata kuka na cewa ba za ta kai kara ba ku gane wani abu a mm. aƙidunmu ko ko al'adunmu na nan ba karamin kumiya ba ne ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali karka mini magana lahiya da sauransu wani sai ga inda ma mutuwa ya kamun a ce ga abin da ya same shi to ku diba fa irin cin zarafin da aka yi su amma saboda wai menene hujja su yarinya yar shekara sha ce wai dan kar gobe ta tashi ta rasa mijin armi sun hi ne masu cukuttu a ƙi hiddo mata haƙƙinta da a ce an tashi ba ta samu armi ba kaga irin yanayi na ɗaya kenan yanayi na biyu maganar kiwon lafiya ko maganar lahiyar yarinya ni a yau ina son in san yarinya ta zama saboda a lokacin ba abin da ba mu yi mata ba na lallashi na lallaba na ta kwatanta mana ya aka yi in ta zo da ta ce sai wane ya rike hannuna sai wane ba ta iya kurta da bakinta ta gayyata ce an yi kaza ko kaza na ta yi kaza sai kuka saboda irin an riga an kare da ita a rayuwar da sauransu kenan kaga wani bangare ne wanda yarinya karama nake maka magana da bata lakanci duniya ba wanda bata bata da wani nauyi a kanta da sauransu to yanzu in ka zo da mace mace isa isassa wadda an tashi wani safiya wani bima ana samun ta da ta riga ta fara rayuwarta ta iyalinta tana da miji tana da iya tana da sirkai tana da sauransu sai a samu irin wannan rayuwa ta ta ta, ta same ta zan gaya muku wani abu ai mace a bar ganin wani abu kaga ban san wani kalma zan zan amfani da ita ba ka in abinan abin nan din mai saurare na amma da a ce mace mai sai da kanta dan ta samu abin duniya irin ka akwai su da yawa matan da zaka neme su ka basu baka ba su kuɗi siyar da kai to mata masu zaman kansu ko su aka yi ma wannan an ci zarafin su mace ai in ta yarda ta bada kanta ko ga mutum nawa ne haka nan ne tana da yadda za ta yi ta kare kanta eh, eh, ta kare kanta ci gaba da rayuwa amma in har da rashin yardar ta kattin kare ta to bakin cin zarafi da wulakancin da kake iya majansin mace kenan kuma kamar yadda na gayi ne ka raba ta na farko da yarda da kanta da kanta ka raba ta da son kanta da kanta sannan kuma ka raba mutane da sonta mutane da yarda da ita mutane da ganin kimar a matsayin ta na ɗiya mace kenan kusan ka da mata rayuwa ne kak mafi aksarinsu suna gai kara a ce an ɗauki rayuwata da a ce irin wannan abin ya auku gare ni kuma jama'a sun shaida akan wannan a matsayin ku na kungiyoyi da ke kokarin kare hakkin mata kuma da kokarin ah, taimaka wa mata su samu madogara ta rayuwa Eh, akwai wasu hanyoyi da kuke bi domin watakila tunkarar gwamnati da irin waɗannan maganganu eh, saboda eh, da irin waɗannan matsaloli abin na farko da nake so a ƙara mai sauraron mu ya ƙara ganewa irin wannan matsalolin in suka ce malar zaman ba a iya tunkara su kamar ba iya tsara su ko a wannan ɗinsu a ɗauka musu mataki kamar suke abkuwa kamar matakin da ake iya ɗauka <laughs> guda ne lokacin da za a cewa akwai rashin tsaro wurin to a san an ɗauki mataki kan kare mata shine wannan mataki amma in har ana iya risko al'umma cikin wani yanayi na yaƙi to gaskiya dan a samu irin wannan abun ba wani abu bane kenan mu ma mun yarda duk irin matakin da gwamnati zai doka wani abu ne wanda sai an jajirce kuma an sa irin kokari jan kokari da duk irin abubuwan da ya kamata saboda a ce an yi tsaye akan wannan eh, eh, al'amari sannan abu na biyu shawarar da muke bada a matsayin mu masu karewa ko ko masu kokarin eh, abin din kare haƙƙin mata shine cewa lokaci ya yi na wannan al'amarin ya bar zama ɓoye a rayuwar mu al'amari ne wanda tabbas akwai shi in har ana ci gaba da ɓoyewa to yaushe aka samu damar waye ma mutane kai ha a ɗauki mataki zan baku misali alal misali kamar irin wannan sai su kamar genocide irin na Rwanda da aka yi da sauransu ai kun ga kikishin kiyashi da aka yi ma yan Rwanda da sauransu ai kun ga yau nan da shekara nawa da aka yi shi amma har yau ana ana ana shari'a akan mutane ko su bangaren ma eh, masu kariya da su wanda suka kawo hari din ana ana irin wannan shari'a to in ba a waye ma mutane kai ba a ɗauki mataki na waye ma mutane kai a kai to gaskiya kuma waye kan ma bangare biyu waye kai ga al'umma baiwar Allah wadda ita ke ake iskowa a fasketa sannan kuma waye kai ga su masu irin a ce irin sojojinmu da suke kula da wa'annan al'umma su ma waye musu kai cewa to kai irin alaka irin kaza da kaza ta shiga tsakaninku har ma a zo a ce an yi kaza to aka samu irin wannan bangaren na waye kai to muna ga cewa za a rage e, e, e, irin wannan al'amari da yake da yake fuskanta al'ummarmu abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji yadda shan miyagun kwayoyi ke taka rawa a wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa mata fyaɗe. Kafin nan, a madadin 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati da kuma wakilinmu Silabin Muna Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne. sama madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa tilas ne a kawo ƙarshen mamiyar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. lamarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. Dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya, Antonio Guterres ya shaida wa 'yan jarida. Dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Laraba Anthony General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gilla baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa, waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Ubaldi, in Galan. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsoffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shine tsohon babban jami'in da ya koma kasar. Mutuncin mutum yana cikin kasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata, in ji Wardak tare da jami'an taliban guda biyu a gefensa bayan da ya sauka jiya laraba a filin jirgin saman Kabul. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh. hukumomi sun ce an kama nicholas john roski mai shekaru 26 da haihuwa a kusa da gidan kabina da sanyin safiyar ranar laraba a maryland kusa da washington dc a cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar wasu jami'an tsaron amurka biyu da ke gadin gidan kabina suka hango roski bayan da ya isa a motar tasi To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba na Sulaiman Muni Barma. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da masu rayuwa da wata lalura ke badawa tsakanin al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa. facebook.com ko kuma muhawara a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad tafis baballe da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma jimbe hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.